Ziyarar wace ke gudana watanni kaɗan bayan da aka zaɓi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnati na hangen jaddada matsayin ƙasar Jamus a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. Ya kuma fara ne da gundumar Tiliya inda sojojin musamman Force Special na Jamus ke gudanar da aikin ba da horo ga dakarun tsaron Nijar. Das äh, Projekt ya ce jamus da niger muna da kyakkyawar hulɗar aikin tsaro da ake kira mission gazelle na ziyarci inda ayyuka ke gudana na gane wa idanuwa na kuma na lura da yadda ake samun nasarori hulɗa ce ta gaskiya dalili kenan ake samun kyawawan sakamako ist und in der über viele Zeit hinweg gute Erfolge erzielt worden sind. A watan Disamban da ke tafi ne sojojin Jamus masu sansanin bada horon soja a Tiliya ke kammala aiki saboda haka shugaban kasar Nijar muhammad Bazoum ya bukaci kasar ta Jamus ta tsawaita wannan aiki. Ya ce wannan abu ne da sojojin kasar mu ke ɗauka da matukar muhimmanci saboda haka na buƙaci a ƙara bamu damar morar horon nan da dakarun kasar mu ke gani. ganin ya kamata dukkan kasashe aminai su yi koyi da shi. Euh, euh, Shugaban kasar ta Nijar ya kuma bukaci kasar Jamus ta ƙara yawan tallafin da take baiwa Nijar a fannin ilimi musamman abin da ya shafi makarantun koyon sana'o'in hannu. le grand défi lié à la pauvreté du Niger yana cewa manyan kalubalen da suka haddasa talauci a Nijar abubuwa ne da ke da nasaba da batun ilimi saboda yadda yawan yaran da ake haifa ke fin karfin tsarin karantarwa sannan na buƙaci jamus ta bamu gudunmuwa a ayyukan gina makarantun kwanan 'yan mata da muka sa gaba Olaf Scholz ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta amince ta baiwa Nishar gudunmuwar da take bukata a fannonin da kasashen biyu ke da daɗaɗɗiyar hulɗa ta tsawon shekaru aƙalla 61. Nan gaba Majalisar Dokokin Ƙasa za ta tantauna wannan bukata don yin na'am da ita in ji shi. Gerade hat äh, der Batun karfar demokradiyya da shimfiɗa mulki na gari da maganar sake ragama ga ƙananan hukumomi da batun zaman lafiya da inganta sha'anin noma na daga cikin kamfanonin da Jamus ke tallafawa Nijar. Olaf Scholz zai karkare wannan rangadi da Afirka ta kudu a ranakun Talata da Laraba 25 ga watan Mayu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.